kar ka sake a same ka kana da matsala a waɗannan abubuwan guda uku imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da alqur'ani duk inda za a same ka da matsala to ta zama a duniya ne amma ka a same ka a nan nan ya zama ɗari bisa ɗari ka yadda da Allah ka yadda da manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yadda da alqur'ani to na daga cikin lazumin yadda da hasken alqur'ani shine ka koyi karatun shi ka iya ƙoƙarin gane ma'anonin shi ka iya ƙoƙarin hadda shi sannan kai duk yadda za ka yi kaga cewa kana aiki da alkur'ani sannan na daga cikin zumuncin wannan imani da alkur'ani ka ba da muhimmanci akan 'ya'yanka su koyi alkur'ani ina fata an gane Allah ya taimake mu da haka jama'a